This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da shida. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan mu da yau Juma'a takwas ga watan Janairun sabo shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Ni ne Sarfi da Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. tsoffin firaministoci biyu daga jamhuriyar tsakiyar afirka ne za su fafata a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa wanda aka shida za a yi ranar 31 ga wannan wata na janairu sakamakon zaɓe a matakin farko da aka fitar a jiya alhamis ya nuna cewa ɗan takara aniset georges dologel na gaba da kashi 24 na ƙuri'un da aka haɗa yayin da faustin ashanj tuwadera wanda shine na biyu ke da kashi 19 cikin 100 fiye dai da 'yan takara 30 ne suka tsaya neman shugabancin kasar a zaben da aka yi a ranar 30 ga watan disambar da ta gabata inda hukumar zaben kasar ta ce akalla kashi 79 na masu kada kuri'a ne suka fita rumfunan zaɓe a farkon wannan wata wato wannan mako wasu daga cikin 'yan takarar sun nemi da a dakatar da kidayar kuri'un bayan da suka yi zargin an tafka magudi da kuma wasu kurakurai da aka samu wajen gudanar da zaben sai dai hukumar zaben ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen nasu waɗanda ta ce ba su da tushe. kasar ta jamhuriyar tsakiyar afirka na kokari ne ta kafa sabuwar gwamnati domin mai gurbin wacce a kafa ta wucin gadi a shekarar 2014 wato shekara guda bayan da 'yan tawaye suka hamɓarar da gwamnatin faransuwa buzizi wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce akalla mutane 140 a kashe a jihar oromo da ke ƙasar habashi ko kuma na ce ethiopia a lokacin da jami'an tsaro suka farma wasu masu zanga-zanga ƙin jinin gwamnati wannan adadi dai ya haura waɗanda hukumomin ƙasar suka fitar A yau Juma'a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce mutane 140 a kashe kana aka jikkata wasu da dama a aron gamar da kungiyar ta ce ita ce mafi muni da ta samu a ƙasar tun bayan shekara ta 2005 da aka yi rikicin zaɓe. Wannan adadin da kungiyar Human Rights Watch ta fitar ya ninka har sau biyu adadin da aka fitar a watan da ya gabata. A baya, gwamnatin ƙasar ta ce mutane biyar ne kacal suka mutu. Zanga-zangar ta samo asali ne bayan da wasu suka nuna adawas kan wani shirin gwamnati na yin gine-gine a wasu gonaki da ke wajen Addis Ababa babban birnin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a wani yunkuri na mai da martani bisa gwajin makamin nukiliya na hydrogen da Koriya ta Arewa ta ikirarin ta yi makwabciyarta ta kudu ta fara fitar da bayanai na farfaganda game da hukumomin Pyongyang a kan iyakar kasar a yau Juma'a. Ana da fitar da bayanan ne a kusan dukkanin lokacin da ake gudanar da labarai ko ake ba da hasashen yanayi ta kafofin yada labarai wanda ke sukar gwamnatin wato gwajin makamin nukiliyan da Koriya ta Arewa ke ikirarin ta yi. kazalika bayanan sun nuna yadda tattalin arzikin koriya ta arewa ke ta gayyara da yadda ake tauye haƙƙin bil'adama kamar yadda ma'aikatar tsaron sol ta bayyana sai dai ana ta bangaren koriya ta arewa na kallon wannan mataki da makwabciyarta ta ɗauka a matsayin tsohuwar dabarar yaƙi da aka yi amfani da ita tun tsakanin shekarun hamsin zuwa uku a lokacin bangarorin biyu suna yaƙi da juna ko da yake bata ce ofan nan take ba amma akwai yiwuwar koriya ta arewa za ta maida kakkausan martani nan gaba hukumomin amurka sun cafke wasu 'yan gudun hijira biyu da suka fito daga ƙasar iraki bisa wasu dalilai da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci dukkanin mutanen biyu falastinawa ne daga ƙasar ta iraki waɗanda suka jima a nan amurka kamar yadda jami'an ƙasar suka bayyana bayanai sun yi nuni da cewa mutanen biyu sun jima suna tuntuɓar juna ko da yake babu wata alama da ke nunin cewa suna shirin kai hare-hare akan amurkan a cewar ma'aikatar shari'ar kasar an cafke awu muhammad yunus mai shekaru 23 a jiya alhamis a sacramento da ke california inda ake tuhumarsa da bayar da bayanan karya da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci a duniya shi kuma faraj sayid hassa mai shekaru 24 an kama shi ne a houston texas inda ake tuhumarsa bisa yunkurin ba da taimako ciki har da horar da ba da shawarwari ga ƙungiyar isis a yau juma ake sa ran za a gurfanar da mutanen biyu a gaban kotu a fagen wasanni kuwa michel platini mutumin da ake mai kallon zai gaji shugaban hukumar kwallon kafar duniya fifa a da ya bayyana cewa ba zai yi yunkurin tsayawa takara a zaben shugabancin hukumar da za a yi ranar 26 ga watan fabrairu ba platini wanda aka dakatar a matsayin shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar turai ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na associate press da kuma jaridar lekip cewa ko yi nasara wato sauya matsayar haramta mai shiga sha'anin kwallon kafa na tsawon shekaru takwas da aka yi ba shi da isasshen lokacin da zai yi kyakkyawan yakin neman shugabancin hukumar ta fifa a cewarsa babu lokaci sannan babu tsare-tsare da za su ba shi damar tsayawa takara daidai da sauran abokanansa da ke neman mukamin burin shugabantar hukumar ta fifa ya gushe ga platini bayan da aka fara tuhumarsa da zargin karkata akalar wasu kuɗaɗe da yawansu ya kai dala miliyan biyu kuɗaɗen da aka ce bulata ya bashi a shekarar 2011 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. cikin binciken da hukumar efcc take na neman gano gaskiya kan badakalar da aka yi da kuɗin kwangilar tsaron najeriya Chip Tony Aneni ya faɗa hukumar cewa ya baiwa Alhaji Tanko ya kasai naira miliyan 63 kan haka ne ma wakilin murya Amurka Hassan mai Mainikaina ya tuntuɓi Alhaji Tanko ya kasai har ma ya haɗa mana wannan rahoto. Ita dai gwamnatin tsohon shugaba Goodluck Jonathan ta keɓe dala na gugar dala har dala biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya don siyo kayan yaƙi ga mayakan Najeriya da nufin fatattakar 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin ƙasa. An buge da kasafta kuɗin ne kashi-kashi ga wasu hamshakan 'yan siyasar Najeriya. Tsohon shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar PDP Chief Tony Aneni lokacin da ya kewa hukumar EFCC ƙarin bayani dangane da yadda yi da makudan kuɗaɗen da ya karɓa daga kanar Sambo da Suki ya ce ya bai wa Alhaji Tanko ya kasai naira miliyan 63 uku abin da ya sa na tuntuɓi dattijo tanka ya kasai. Ba miliyan sittin da uku bane ba ni aka bai wa ni tanka ya kasai ni kaɗai ba a tim ne wanda aka haɗa zagaya miran gajin duka jihohin arewa ga da manyan sarakuna mu roƙe su saboda a lokacin akwai alama za a canshi hankali wacce za ta iya hanawa a yi zaɓe mu roƙi sarakuna su sa baki a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. aikin mu shine a kokari a yi zaɓe lafiya. Na tambayi Tanko ya kasa ko zai wani bayani dalla-dalla yadda suka kasafta nasu rabon. Wannan kuma an ba da wannan kuɗi biya kuɗin transport wato kuɗin shiga jirgin sama da kuɗin tafiya da za a yi a motoci da kuɗin hotel da za a yi haya da kuma kuɗin abinci na wa'annan wanda suke cikin wannan tawaga kuma mun zagaya ba mu ko da sun ko sun ko ba ruwa ba a babu ko sun ko ba kai ya kake ɗaukar al'amarin musamman idan ana cewa an zo an yi badakala da kuɗaɗen siyan makamai an ba su tankuna ka sai kaza an ba wani kaza ya kake kana al'amarin a gaba ɗayan Kuɗin nan ni ba ni da su ke baiwa da su ki ne baiwa yana nuna ya bai wa mutum takwas ko tara efcc sun za da sunana na ni kadai don a faranta buhari rai an ba ku kuɗin duk wani ya yaɗa me za ku tambayi sauran mutum bakwai ko takwas ɗin akwai mutum biyu ma wanda aka bai wa miliyan ɗari ɗari kuma su aka bai wa su su kadai ni ko ba ni ni kadai aka bai wa gwamnati ba ta da aiki ne amma abin da ake yi a ƙasar nan ya saba shari'a. comrade abdulsalam abubakar jami'in ne na wata ƙungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya. babu wani yaudara da zasu yi mutane cewar suna zuwa ne wajen sarakuna domin saboda ai zabe cikin kwanciyar hankali sun je kamfe ne wajen sarakuna sannan kuma sarakuna nan da muke gani yanzu da dama daga cikin su sun yi gagarumin rawa a wajen ƙara rashawa a kasar nan muna da shaidu da suke tabbatar mana da cewar sarakunan nan an ba su kuɗaɗe gwamna a baya wanda ya fito magana cewa lalle lalle an ba da kuɗi ma gwamnoni zuwa sarakuna daga wanda kuma a kasarin su sun karba saboda haka kaga kenan ana maganar corruption waɗannan mutanen da dama daga cikin su za a same su da hannu dubu dubu a cikin wayansu da hana da aka baya a ƙasar nan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. A dangane da kama sakataren watsa labarai na jam'iyyar PDP wato Olusemetu da hukumar EFCC ta yi ya janyo kace na ce tsakanin matasan manyan jam'iyyun nan biyu wato PDP da APC mai mulki. Ga rahoton da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta haɗo mana daga Abuja. Da farko dai matasan jam'iyyar PDP ne suka gudanar da wata zanga-zanga a birnin tarayya inda suka yi kira ga gwamnatin Buhari da ta daina amfani da karfin iko. Akwai evidence na cewa wa'annan kudaden an samo su ne daga cikin federation account. ko jiya da daddare an kama kanan lawal jafaru isa akan wannan kudin wajen miliyan 100 da wani abu ya karba comrade jamilu yusuf mai jagorantar kungiyar nuna goyon bayan jam'iyyar apc wato apc support group ya ce sam babu alamar nuna karfin iko mutane ne wanda ana zaton cewa sun saci kudin kasa wannan batun zargin juna da matasan manyan jam'iyyun biyu ke yi a sakamakon yaki da cin hanci da rashawan dai ya ja hankalin waɗansu 'yan siyasa da farko tsohon sakataren jam'iyyar ad wato alliance for democracy abdullahi garba Baba Muhammad ya yi tsokaci kamar haka. Ba yadda za a yi kuna ƙarƙashin constitution ɗaya kuna ƙarƙashin ƙasa ɗaya mutum wani yana da tiriliyon biyu ko uku kai ba ka da dubu goma wani yana da biliyon ɗari kai ba ka da dubu ɗaya kuma kuna ƙarƙashin doka ɗaya wace irin ƙasa ne wannan ina tambaya saboda haka in mutane suna so a yi gaskiya a kafa demokradiyyar nan kuma a gyara Najeriya dole mutane su yi haƙuri su tsaya su yi abin da ya dace idan kana so ka samu wani abu na rayuwa to ka bi hanyoyi na gaskiya yau ko kwangilan nan kana nema an ce ka yi due process ka yi kaza ka yi kaza ka in kai sai ka je ka nema Allah baka shikenan wannan abu da gwamnati take ta yi daidai wannan abu da shugaban kasa yake a Najeriya daidai ne kuma ya bai saba wa doka ba kuma duk doka wanda ta kama shi dole ta haushi amma ni ina tabbatar miki ba mutumin da haka kawai yi da laifi za a ce a kama shi Shi ma dai Alhaji Ibrahim Aliyu Sarkin Kifi mai zaman jigo a jam'iyyar PDP ta Gombe ya tofa albarkacin bakinsa yana mai cewa. Mu da muke arewa maso gabar mun gamsu da wannan gwamnati dama can ya taba yin soja ya taba yin mulki a lokacin soja tun muna jihar Borno shine gwamnan mu saboda haka shirinsa da ya ɗauko na maganar cewa a taimaki mutanen da ƴaƴansu ba sa zuwa makaranta yakin boko haramun ya taɓa su a kula da dukiyoyinsu a dawo da harkar kasuwa talauci baƙi irin ya mana yawa arewa masu gabar saboda haka duk mutumin da aka ga cewa ya taba kayan da ba nasa ba mun yarda abinci ko shi ya dawo da kaya ko dan PDP ne ko ni ne da nake PDP a halin yanzu dai iyalan Olisa Metu sun ce ya shiga yajin kin cin abinci saboda tsoron kar a sa masa guba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya To a gaida Madina Dauda. a can jamhuriyar Nijar kuma kwamitin da aka ɗora alhakin tace kurakuran da aka gano a kundin rajistar zaben ƙasar ya miƙa hukumar zaben wannan kundi wanda daga yanzu ya samu karɓuwa daga ɓangarorin siyasa kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin musulun mumina barma ya aiko mana daga yamai A yayin wani bikin da ya gudana a yammacin Alhamis ne ko mutum da ya kunshi wakilan jam'iyyun siyasa da na kungiyoyin kwararren hula da wakilin kungiyar OEF da na hukumar zaɓe Seni ya gabatar wa shugabannin wannan hukuma kundin rajistar da a yanzu aka yi amanna da sahihancinsa. A sakamakon gamsuwa da wannan aiki ba a yi wata wata ba 'yan adawa suka saka hannu akan takardar shaidar amincewa kundin rajistar. Rabilu Alhaji Kane na mai magana da yawun jam'iyyar MNSD Nasara. A haƙa matacin ruwa dama mu shakkun da muke yi yi muna cewa a hatara kundin nan akwai jabu da yawa cikin shi an zo an bincika an ga akwai jabin kuma an hidda jabin kuma tare da mutanen mu aka hidda ai sai mu zace kenan an gode ma Allah karshen shakku ya kare yanzu sai mu tukuwa kan zuwa harkar zabe mu yi hwata yan ƙasa kowa kawo goyon bayan shi a zabu shugabanni wanda suka zama alheri ga kasar ga mun ji ta hito ta ce tana wata ta yi zaɓe karɓaɓɓe wanda shugabanni na gaba da kowa ke zuwa ce ma abokin hamayya shi in an kada shi na yarda na faɗi mu ma muna fata haka nan ta mu zaɓe tsarkake na in mun kada shugaba muhammad Isu ya ɗauko ƙahon shi ya zo ce ma shugaba Sani Umar eh na yarda na faɗi Allah baka sa'a kuma Allah taimaki Nijar. A can baya bangaren Rinjaye ya fuskanci zargi ba iyaka daga 'yan hamayya akan cewa ya yi kaka gida a ayyukan farko-farkon soma rajistar zaben. saboda haka na tambayi bubakar sabo sakataren jam'iyyar pendes tarayya shin cire sunayen dubban jama'a daga kundin rajistar ba zai rage wa masu mulki yawan kur'un da suke fatan samu a zaben na watan gobe ba mutane ne kamar sun kai ta dibin akwai wani waje da aka yin kaza hakan ga dan wane yana kaza hakan ga mu ba mu da problem wannan waje tunda mun san duk gudan gundumomin kasa muna an na gaba kenan mu ko ina namu ne ba mu da wuri in Allah ya yarda muna za mu shirin zama na gaba kenan ko ina ta mu ce mu ko ina mu jima parti national ne ba mu da waje tunda zabe da shige mu a gaba zandar mu a gaba tawa mu a gaba doso mu a gaba agadas mu annabi maradi mu annabi tiliberi mu annabi yamai ko zaben da shi kenan mu ba mu da waje balle har mu ce mu cuta wani waje don kaza kaza don muna da mutane. Da yake karɓar tataccen kundin rajistar daga hannun wannan kwamiti mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Metr Kadri Umaru ya yaba wa mambobin kwamitin saboda yadda ya ce sun yi aiki cikin nutsuwa. sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule na Barma daga Nijar. To yanzu kuma bari mu bar ku da Usman Kabara a shirin mu na Allahu ya rahmanu ya jidlal wal ikrami Allah shi fatida Musulunci tushen rayuwa ka zare da bata da nono Allah Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A wannan makon za mu yi magana ne a kan kyakkyawa ko kuma gurɓatacciyar aƙida musamman a tsakanin 'ya'yanmu, inda muka zaƙulo wani malami domin ya yi mana ƙarin haske a kan wannan. Mai sauraro sai a biyo ne. Assalamu alaikum rahmatullah. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To mai sauraro zai san ya san cikakken sunan malamin da muka samu a cikin shirin musulunci tushen rayuwa. To alhamdulillah sunana Usman Ibrahim Musa limamin masallacin da yake kan sultan road zuwa ogwari ne akan mukalla muna son yau mu taɓo magana ne akan abin da ya shafi aƙida duniya duka suna kallon aƙida na ɗaya daga cikin abubuwan da ke dama lissafin duniya gaba ɗaya za ka ga akwai maganar sunni shi a ɗariƙa a kaza ne kowa da inda ya sa gaba wanda hakan yake ta kawo ake ta karo to kuma za ka ga yawanci abubuwan suna tasowa tun daga ƙuruciyar yara wani lokaci in ɗan izala ne ya sa ma 'ya'yansa aƙidar in dan shi'a ne duk wanda yake bin oh. wata dariƙa za ga ya sama ɗan shi to ta yaya duk masu bin wannan dariƙu za su tantance wurin tabbatar da cewa ƴaƴansu sun samu ingantacciyar aƙidar da suke da ita amma ba bisa gurɓata da za ta zama cewa ta dama lissafi har wani ya shiga cikin ta wani ba. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ne hakika malam usman wannan maudu'i ne ka ɗauko wanda yake mai faɗi ne kuma yana da buƙatar lokaci mai faɗi amma duk da haka za mu yi kokari daidai gwargwado kuma daidai bisa ga fahimta insha Allah mu wa mutane bayani wanda ya kamata kowane uba ko uwa yi kokarin kulawa da aƙidar da 'ya'yansu suke a kanta yanzu a duniya kamkamai da kai bayani in ka shiga wani gida za ka ga ɗarika ake yi wani gida izala ake yi wani gida ma shi'a ne da makamantan irin waɗannan abubuwan kuma dukkan abin da ya biyo baya abin da kowa ke kokari iya ce yana akan sunna amma ita sunna ta tabbatar da cewa babu wani wanda yake akan sunna din sai wanda ya bi karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alkur'ani sannan kuma ya bi ya bi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama farko dai iyaye wajibi ne su rika kulawa da kai komo na 'ya'yayensu mm. tun daga tashin su kama zuwa ga islamiyya da za su sa su mm. wace makaranta zan sa su shin wannan makarantar wace aƙida ma suke da ita sannan aƙidan nan ta dace da karantarwar Allah ta dace da karantarwar manzon Allah to wajibi ne uba in zai kai ɗansa makaranta to ya dubi aƙidar wannan makarantar abin da zai faru a nan malam usman mm. wajibi ne da masu sauraro mm. su sani cewa da uwa da uba sannan kuma da su kansu malaman makaranta sannan da hukuma ita kanta sai ta ba da gudunmawa wurin tabbatar da aƙida mai kyau ba sarakuna za su shiga masu unguwanni za su shiga dagatoci za su shiga hakimai duka za su shiga wurin tabbatar da an samu aƙida tsaftatacciya saboda su matasa yau ana kawo sabon abu za su yi ƙoƙari su runguma ba tare da sun tantance wannan abin ba wannan shi ke kai ga mutum ya taso da aƙida wadda take ɗauke makami ma ya kashe wani da sunan musulunci yana duk addinin musulunci ne wanda yake wajibi ne kuma iyaye su lura da wannan domin ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yace mana a cikin suratul tahrim aya ta shida ya ladzina amanu ku anfusakum wa ahalikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun zilazun shidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kenan ashe wanda ya yarda da Allah kuma ya yarda da manzon Allah Allah ce ku an anfusakum to ku tashi ku kare kawunanku wa ahalikum da iyalanku kaga ba mutum mm. shi kadai ban ka lura anan mm. sannan kuma ba ainihin ma gidan shi ba aka ce ahalikum kenan har da jama'ar ku banda iyalan gidanka naran Allah ya ce ku kare su daga azabar wuta wannan wutar mutane ne da duwatsu su ne makamashin wutar mm. sai Allah ce a kan wutar ko su mala'ikunsa masu ƙarfi sannan masu kauri mm. akan samu mutum yana da kauri yana da kiba bai da ƙarfi to mm. su waɗannan mala'iku masu kauri ne ko masu ƙarfi ne wannan ba su saba ma umarnin Allah ashe idan mutum har anan duniya ɗansa zai wani laifi a kai shi police station ya karɓo shi mm. to ina gaba ga ubangiji ba zai abin da zai karɓo ɗansa ba ya mm. kare shi daga azaba ba mm. to wannan wadi ne iyaye su tabbatar da cewa suna kulawa da 'ya'yayensu zuwa karatu ba a kowace makaranta mutum zai je karatu ba a cikin makarantun nan akwai waɗanda za ka samu aƙidar da suke karantar da yara tana da matsala kwarai da gaske to malam usman ibrahim musa ka koro gangara amma kuma lokaci ya mana halinsa sai wani makon zamu dasa in allah ya kai mu daga daidai inda ka tsaya a madadin julie leathers creation da ta haɗa mana sauti usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam. Kazar da ba ta da nono, Allah shi ka fi ɗiyanta tun da mun shaida ba ka da laifin komai. To a gaida Usman Kabara da Shirin Musulunci. Jama'a ka shagala dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti ashirin da biyu ga wannan saƙon. Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murna fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shirye na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙan mu ta farko a yau daga Usman Shitu Mahuta da Yahanau Kiri da kuma Kabiru Kwangila Zaria suka ce faɗan da ba ruwanka daɗin kallo gare shi. Hakika rikicin shugabanci da ya kunno kai a jam'iyyar adawa ta PDP ƙaiƙayi ne yake komawa kan mashekiya ganin yadda jam'iyyar ke ɗauki ɗora a don haka sai mu ce can ga sigada mai wasiƙa ta gaba ya ce ana zaton wuta a makera muna magana ne da wasu daga cikin manyan arewacin ƙasar Najeriya sai ga su sunayensu cikin waɗanda suka wawura dukiyar al'umma da sunan taimakawa wannan abu da me yayi kama duk wanda ya ci dukiyar talakawa ya kamata a faɗa ma 'yan Najeriya su san shi sako daga Mustapha Lawal Bakiri da Ali Dan Kano Daura sai wasiƙa ta gaba haƙiƙa irin yadda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC take gudanar da ayyukanta na kamo duk wanda ake zargi da wawarar dukiyar ƙasa domin bincikarsa saboda a ƙwato dukiyar al'umma al'umma to mu al'umman Najeriya mun goyi bayan wannan da fatar Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi. da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Sai wasikar mu ta ƙarshe a yau, gwamnatin Najeriya ya kamata ki taimaka mai iyalan jami'an tsaro da suka rasa rayukansu a wajen yaƙi da 'yan ta'addar ƙungiyar Boko Haram. Ki biya su haƙoƙinsu na rasa mazajensu da kuma waɗanda suka jikkata a wajen wannan fafutuka. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a gaida Yusuf Harandi da wasiƙun masu sauraron mu. Yanzu kuma ga wannan saƙon. Shiga jama'u Masu sauraro na An cuta mai to wayewa. Na gangami a kan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. wanda ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko da dukkan kuwa jiki ya ga karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a sa azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci ko a jikin wani za a ɗewa binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. Ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa. Idan ka gamawa wani aiki kafin wani ka zamto konawa. Ka sanya 'yar wuka bakin askar domin cuta ta zamto kaucewa. Koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don zai sakawa. To kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran. To tsoffin firaministoci biyu daga ƙasar jamhuriyar tsakiyar Afirka ne za su fafata a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa wanda aka shirya za a yi ranar 31 ga watan nan na Janairu. sakamakon zaɓe a matakin farko da aka fitar a jiya alhamis ya nuna cewa ɗan takara anisa georges dillagel na gaba da kashi 24 na ƙuri'un da aka haɗa yayin da faustin assange tuwadera wanda shine na biyu ke da kashi 19 cikin 100 wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce akalla mutane 140 a kashe a jihar oromo da ke ƙasar habasha ko kuma ethiopia a lokacin da jami'an tsaro suka farma wasu masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati wannan adadi ya haura wanda hukumomin ƙasar wato suka fitar a yau juma'a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce mutane 40 wato 140 a kashe kana aka jikkata wasu da dama a gamar da kungiyar ta ce ita ce mafi muni da ta samu kasar wato tun bayan shekarar 2005 da aka yi a rikicin zaɓe a wani yunkuri na maida martani bisa gwajin makamin nukiliya na hydrogen da koriya ta arewa ta yi ikirarin ta yi makwabciyarta ta kudu ta fara fitar da bayanai na farfaganda. To jama'a da fatan za a yi mana afuwa game da tangar da na'ura muka samu da na'ura a farkon shirin. A nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Bill Nisar Phil Hashim ke cewa a huta lafiya. Amma ga Halima da Jamila ɗauke da shirin yau da gobe.